Masu sauraro barkanmu da haka da fatan an sauko sallar juma'a <laughs> lafiya yau juma'a shirin matasan ne da gobe kamar yadda saba zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a kan mitoci 2531 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm suma a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya fm a can kuma sita kasar ghana kuma za a iya jin mu ta alfa rediyo radio da kuma shafinmu na facebook live ko kuma voa hausa.com masu gabatarwa safina ta sada so dangi safina allah ya sa mura ta yi sauki sosai da sauki ba da fi usman da lafiya <laughs> to suna na usman ahmad kabara Masu sauraro a yau Juma'a biyar ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma. Yau muna da wasu baƙi ne guda biyu daga Najeriya da suka ziyarce mu a kwanakin baya a nan BOA Hausa inda kuma na samu tattaunawa da su mai tsawo. Mm. Mutanen guda biyu sun zo wani taro ne da ake yi akan maganar rijiyoyin burtsatse. wanda hakan ta sa suka gayyace su daga bangaren kungiyar mahaka burtsatse da kuma bangaren gwamnati. To wasu fa na ganin cewa haƙar rijiyoyin burtsatsai na da illa ganin cewa akwai fa rijiyoyi irin na gargajiya wanda ake haƙa da hannu wanda wani lokaci suke ganin ruwan ma wani na zuƙa wani. Mm. Rijiyar burtsatse ita ya kamata ta samu ruwanta daga ground water. Kamar program ɗin da ya kawo mu Amerika. Mm. Ana magana ne akan ground water. rijiyar burtsatse duk da bata samu ruwan da ke karkashin kasa mm. to sannan ita rijiya ta hausa da ake cewa rijiyar burtsatse na janye ruwan rijiyar hausa mm. bai kamata ma ya zama suna da alaka ba mm. domin bambancin rijiyar burtsatse da rijiyar hausa su maimakon karanto sakonninku za mu ba ku damar yin waya ku faɗa mana ra'ayoyinku game da rijiyoyin bohols da kuma na gargajiya haƙar hannu. To haka zalika kamar yadda muka ce maimakon a karanto sakonni kamar yadda kuka saba na amsoshin tambayar da muke muku za mu ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku game da wannan magana da muke yi ta magana shin menene tsakanin rijiyar burtsatsai da kuma rijiya haƙar hannu da kuma yaya suke wa juna in suka samu haɗuwa safina mm. to lambar da za a same mu a kai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar saboda haka in kun shirya za ku iya ku ci gaba da kiranmu mm. eh, to ga wani ma akan layi eh, eh, ba san ya salamu alaikum <laughs> amin da wa muke magana amurka sashen hausa umar gwangwani don kama karamar kuma kai ta najeriya ke kira to da umar barka da warhaka a ah, wani maudu'i da ake magana a cikin shau muna magana ne akan rijiyoyin burtsatse da kuma rijiyoyi haƙa hannu ya kake kallon su To, madalla. Gaskiya abin da ya kalan su kusa in ci akwai bambanci tsakanin rijiyar birzace da da wadda na'urorin batu da ke aikata. Dalilin kuwa shine ai kaga akwai bambancin a zurfin rijiyar. Eh. Ta wusa da ta Bature. Mm-hmm. To menene bambanci a garin ka? Eh. Wannan bambanci shine zurfin ta Bature ya fi zurfi saboda tana iya ɗaukar kamar misalin fayil mm. goma sha takwas wata kuma ishirin da wani abu ka in ma ta kama tana iya ɗaukar talatin mm. sannan kuma wani ta wasu agaga za ta kama kamar kafa wata wani wurin za ka samu kamar karfa biyar mm. kamar Niger State za ka samu kafa biyar an samu ruwa kamar nan kamar nan jihar Katsina nan kamar karamar kuma kai sanan wajen mun garin dan kama kana ganin za ka iya samun eh to bayan eh. magana zurfi kana ganin wata na kwashe wata ruwa gaskiya ba ta yi wa to shi kenan mun gode babu da za a haɗa gajere da mai tsawo <laughs> to mun gode sosai <laughs> ya ban dariya ya ba ta yiwuwa ba ya ce ba ta yiwuwa yi mana to ga wani na sabina eh, salamu alaikum To barka da juma'a dawa muke magana. Muna magana da madawa ke haya alhaji daga jihar Zamfara. To malam madawa ki muna jin ka. Eh, kuna tattauna dangantaka daga abin da shahi ijiyar marasa ce da ta galgajiya ko? Eh. Hello? To, na gina da matsala. An eh. samu da ɗayan kawai. Eh, salamu alaikum. na barkan ku da aiki. Yawwa barkan ka dai da wa muke magana. kuna magana da Prince bin Abdullah da ke mm. zaune a garin Azaran jihar Bauchi Najeriya. To Prince yau mun ji murya ka. Shi ma ya samu yau. Eh. A <laughs> ah, yau kun ji murya ta. Eh. Barka da warhaka. To to hakika gaskiya tsakanin region abunan region bohol da ita region wadda ake haka. Mm. To yau to hakika gaskiya region bohol ya fi. Mm. Yau duba da yadda rijiyar bohol sai dai a inji ya kawo ruwa Mm. a famfo wannan ku sai dai ku ja mm. to ka gani jan nan ma akwai kalubale sosai eh, to eh, wasu suna cewa prince tasi wasu suna cewa wai rijiyoyin burtsatsin fa ana haka su ba barkatai kuma ba ka'ida haka ne kake gani ai to na ya katse to salamu alaikum wa alaikum salam to da wa muke magana kuna magana ne da Hassan Konkole Cross Garkida wanda ke nan Jimeta Yola to Hassan barka da warhaka noise are Yawwa. Eh, eh to to bari yayi da yawa Usman bari yayi da yawa mu kana kana iya makure ni <laughs> wallahi ko wace Ibrahim nace yana iya makure ni <laughs> to muna jin ka <laughs> muna jin ka kuna magana ne game da burtsabi da eh, kuma rijiyoyin haka hannu mm. eh to a gaskiya wato shi rijiyan burtsasi akwai bambanci tsakaninsa da shi kuma rijiyan da mm. to ya katse la'ila har ya ce akwai bambanci Allah eh, sarki eh. to Allah samu dace to amma dai ai kila za mu sake Usman wani bambancin ma eh. da kwai bambancin ja da guga da kwai bambancin wallahi ko wannan babban bambanci ne <laughs> jan ruwa ne eh a jan ruwa ai an ja ruwa Usman kin yi makarantar kwana ne <laughs> <laughs> to ga wani salamu alaikum Wa alaikum salam barkan ku da aiki malama Maryam. Safina ce yau Safina ce ce. Ok tu barkan ku Sakinatu. Eh, Yawwa. Barka da waraka. <laughs> To madalla alhamdulillah to da farko kuna tare da Garba Sale ne likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa. Eh, to zahiri mashayin eh. ruwan bohol. to to zanzan kenan likitan rediyo. Kwarai kuwa domin gaskiya alal hakika wannan maudu'in da kuka kawo. Mm. a matsayina na talaka mm. wanda yake ni a ƙauye muke ba mu da maganan ba ma ma tunanin cewa za mu samu famfo. To amma kaga bohol in nan ya taimaka mana sosai ba kaɗan ba. Kace a ƙauye to yana da tsada ai. Na'am. Aka ce yana da tsada haka. Eh, eh to yana da tsada amma tsadan tun da in an gina su masu sayar mana wani lokaci jarka hmm. guda sai ga an sayar naira goma zuwa naira biyar eh, kuma gaskiya yana da tallafi eh tana haraha kenan shine zan yi hmm. amfani da wannan dama in roki gwamnatocinmu hmm. da ma yan siyasunmu wanda suna bi suna campaign da a ce kowane anguwa su ke su gina wannan bohol bohol din kuma bohol din ingantacce wanda ba zai lalace ba wanda talakawa a duk lokacin da suka so dare da rana za su samu ruwa a sawaki mm. to wannan gaskiya mu a zahiri yana da muhimmanci mm. haka malam hassan to mun eh, gode sosai wallahi kuma Allah ya ba su ikon yi mana wannan taimako amin Allah ya sa su eh, mun gode madalla yawwa malam yawwa to ga wani nan safina salamu alaikum kusan shi za mu ɗauka sai mu je ga hirar mm, yawwa salamu alaikum to ba mu same shi ba to ina gama ya katse kenan to kila zai in aka sake samun wani to kin ga shikenan sai mu je amma dama niyan mu shine zai magana ta karshe sai mu je mu dan ji yaya abin yake mm. saboda mun yi maganganu da yawa na maganar yaya ake haka shi menene mm. bambancin su yaya gwamnati take a ciki yawa to ga wani nan mm. salamu alaikum hello hello hello hello hello yau dai layin da kwai tangarda mm. to to ina ga sai da wayi mm. <laughs> to shi a hirar da muka yi safi na irin sun yi magana akan ya gwamnati take yi ya ne to duka dai a dai ji wannan tukunna a yau mm. kaji kadan gona canza faɗi yake sha tagobi na yake ci kamshi kai gumi da yake ci to sa mm. kowa ya ci gumi shi da eh, da bohol da mai rijiyar gargajiya da mu kanmu nan da Allah sa mu ci gumin mu <laughs> to Usman ya tattauna da bakin da suka ziyarce mu a nan sashen Hausa ga yadda suka yi To jama'a masu sauraron muna tare da baki da suka kawo mana ziyara yanzu haka a nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu na sashen Hausa na murya Amurka da farko da wani ke magana a dama na. Ah, assalamu alaikum masu sauraro. Wa alaikum salam. Sunana injiniya Habu Hassan. ne ma'aikaci ne a Federal Ministry of Water Resources da ke garin Abuja. Wato ma'aikatar ruwa kenan ta Najeriya. Ta Najeriya da ke garin. <laughs> To barka da zuwa. Kai kuma fa ranke daɗe. Sunana Abubakar Musa Macika. Hmm. Ɗan kasuwa. Mm. mazaunin garin kaduna mm. uh, vice president na northwest zone na association of uh, water well drilling rig owners and practitioners that is mm. Odro. a hausance me kenan kuke yi wato ƙungiya ce wacce ta haɗa kan masu gina rijiyoyin burtsace da kuma Mm. Ah, masu sai da kayayyaki wanda ya kunshi mm. rijiyoyin burtsatse mm. to a takaice bohol a turance kuma bohol a turance <laughs> haka to ah, barkan ku da zuwa amurka zan fara da kai ne ah, me ya kawo ku amurka abin da ya kawo mu akwai kungiya yar uwar tamu wadda ke Amurka. amerika mm. Mm-hmm. ana kiranta national ground water association mm-hmm. su suka gayyace mu domin suna da uh, national ground water week 2017 mm-hmm. wanda aka yi a nashville tennessee to wannan shine makasudin zuwanmu mu halarci wannan kuma mu girmama gayyatar da suka yi mana na'am a najeriya ita wannan kungiya da kake cikinta menene babban aikinta wato babban wannan aikin wannan kungiya shine yaya za ta yi ta tsabtace maganan gina rijiyoyin burtsace a najeriya mm. domin akwai matsaloli da suka shigo da yawa mm. mu da ire-iren mu ne muka yi shekara da shekaru a cikin wannan harka mm. to yanzu su sun zo suna gurɓata mana al'amarin har ya kai ga wasu da ba su san ah, menene bambancin fari da baki ba mm. da an ga mai aikin rijiyar burzaje sai a ce ai mutane ne marasa gaskiya mm. to shine makasudin kafa wannan kungiya yaya za mu yi mu tace a fito da mutanen da ya cancanta a ba su aikin rijiyar Mm. Wannan kungiya tana taimakon mutane hudu da federal government da state government da hmm. local government da kuma individual mutanen da za su hmm. ɗauko su ba da kuɗin su a yi masu rijiya. Hmm. So su waɗanda suke zuwa suna gurɓata abun. suna zuwa uh, su sa machineries ma, kayan aiki wanda bai kamata a yi aikin rijiya da shi ba mm. in kuma an yi da su to ba za a samu biyan bukata ba mm. na ɗaya kenan abu na biyu suna sa materials wato kayan aiki kayan aiki mm. kamar casing and screens mm. suna sa wanda bai cancanta a yi aikin rijiya da shi ba mm. saboda haka idan ni zan ɗauko kayan aikin da ya kamata in yi rijiya wancan zai kawo aikin kayan aikin da bai kamata ba ya rijiya to ingancin aikin namu ba ɗaya ba ne hmm. wannan shine asalin kafa wannan kungiya a zo a yi sanitizing bohol hmm, industries a tsabtace harkar gina rijiyoyin burtsace a najeriya To uh, amma kungiyar ku tana sanar da cewa akwai zargin da mutane wani lokaci sukan yi su ce ai rijiyoyin burtsatse wani lokaci ma da ake ta haƙa su barkatai dinnan sukan zuke ruwa ga uh, rijiyoyi kanana sun zama ƙaramin alhaki in ka haka ma ba za ka ga wani ruwan kirki ba saboda ta burtsatse ta zuke shi ta kasa haka ne wato uh, ba haka ba ne ba mutane ba su fahimci yadda abin yake ba mm. kuma shine dalilin shigowarmu mm-hmm. rijiyar burtsatse tana da bambanci da rijiyar hausa ko in ce ma rijiyar hannu mm. rijiyar burtsatse ita ya kamata ta samu ruwanta daga ground water mm. kamar program ɗin da ya kawo mu america mm. ana magana ne akan ground water rijiyar burtsatse duk da bata samu ruwan da ke karkashin kasa mm. to sannan ita rijiya ta hausa da ake cewa tana janye ruwan rijiyar burtsatse na janye ruwan rijiyar hausa mm. bai kamata ma ya zama suna da alaka ba mm. domin bambancin rijiyar burtsace da rijiyar hausa shine zurfinsu idan wannan a misali rijiyar hausa za ka tsaya a mita goma misali mhm. to rijiyar burtsace zurfi mhm. to rijiyar burtsace ko ya kamata akalla mita talatin da biyar ko hamsin ya danganta da formation din. Mm, to kaga wanda bai san haka ba ai sai mu tunanin nan zai gangara ya kasa sai ta kwashi. to ba haka yake ba. Mm. To kaji. Eh to bari in dan waiwaya kan bangaren ma'aikatar ruwa ta gwamnati. kamar yanzu da muke magana akan haka rijiyar burtsatsai din nan shin akwai wani tsari na magana haka rijiyar burtsatsai a cikin maganan ma'aikatar ruwa ta najeriya misali to alhamdulillahi ala laƙiƙa akwai mhm. amma na bari na yi karin bayani akan wannan batu na dan mhm. uwana wannan mhm. wato rijiyar burtsatsai banda zurfinta mm. a kaga fadinta yakan bambanta da rijiyar mu da gida ta gida mm. sannan kuma yadda ake jawo ta mm. yawanci akan ja ruwan ne wannan da na'ura mm. wannan kuma namu saboda wata za ka samu ita ma rijiyar ba zan bata da zurfi yawwa amma na zaga ita dai jawo ta da ake yi da za ba da ruwa yawanci akan yi ne da inji wanda ake ce mishi famfo famfo ɗin na wannan su eh. ya wato karin bayani ne dai akan wanda da ya ce eh. to ma'aikatar ruwa alal hakika akwai ma bangare guda wanda ake ce mata department wanda ita haƙƙinta ne ta ba da ruwa wa mutanen ƙasa mhm. ita wannan department ɗin yana da divisions da yawa a ciki akwai bangare da shi rijiyar burtsatse kawai mm. yake fama da shi duk wani harka na rijiyar burtsatse aikin da suke yi kenan a wannan bangare wani mm-hmm. bangare mm. ah, ni kuma alhamdulillahi na fito daga wannan wannan aiki a wannan bangare da suke harkar na rijar eh. saboda haka alal hakika ita ma'aikatarwa tana da abin sa ido a harkar burtsatse eh. saboda na ɗaya tukuna mm-hmm. ta kan bada kwangila kuma ba an ta bada kwangila ta kan sa ido ta ga cewa an yadda ya kamata kamar shi wani dan wana kamfani a ah, kungiyar su ta Odrop muna aiki tare da su mm. saboda su sukan sa ido wa mutane masu dalilin bohos mm. su tabbatar cewa an aiki mai kyau mm. mu kuma mun tashi ba da aikin mu muna tabbatar da cewa irin su din muka ba aiki da su sun san akwai kwarewa saboda sai aiki mai kyau. Eh to misali eh, kamar yadda zaka ga ko ina da na yi gida kamar yadda na fara magana da na yi gida ko ya yi gida ko yi gida kawai sai tunanin barin hakari jiyar burtsatsai saboda matsalar rashin ruwa a Najeriya da makamantansu eh. saboda kowa ya nemo kansa mafita. Akwai wani abu da gwamnati takan yi domin ta ga cewa ta sa ka'idoji da iyaka? To alhamdulillah allah hakika akwai to amma na ka san sha'anin doka mm. a ƙasa. abu ne wanda ba lokaci ɗaya aka yi shi a gama ba mm. abu ne wanda kuma yakan ɗauki matakai kafin ya zama doka da kowa ya zai bi mm. yawwa saboda haka gwamnati dai tana ya ƙoƙarin ta tuttura su national assembly an yi bil da sauransu wanda komi da zai regulate yadda ake harkar nan na tonon rujen burtsatse mm. amma na har yanzu dai tukunna ba a fara aiwatar da shi ba a Najeriya amma na dai tana kai kuma gwamnati tana sane da haka kuma tana kokari ta ɗauki mataki a kai To mataki Allah ya sa gwamnatin ta dauki mataki yadda ya kamata domin kuwa kin ga in ba gwamnati a ciki ai akwai matsala sabila. Eh, to ya maganar da tukuma Usman akwai kaman kogunan mu. Yana ɗaya daga cikin abin da na tambaya. kogi haka a najeriya da za su kai kaman guda goma ciki akwai irin su river niger hmm. wanda ake kukan cewa akwai suna ɗaya daga cikin kogin da ake ganin da barkatai a kansu misali ruwa ya taho ya kwararo ka ga bola a kai da sauransu mm. akwai wani abu da ka sani a kai to kamar da ka sani ma'aikatar ruwa mm. akwai ma'aikatar ruwa akwai ma'aikatar environment wanda mm. ka ruwa da yanayi mm-hmm. ma'aikatar ruwa kamar da na gaya maka daga harkan ba da ruwan sha da harkar noman rani da kuma matatsun ruwa dams dams mm-hmm. su ne aikin ma'aikatar ruwa ma'aikatan ita kuma na yanayi muhalli mm. ita take kula da ina da tiyeje eh. wa zai cutar wa zai wani yawwa mm. saboda haka kowace ma'aikata da irin aikin da take eh to tunda a ciki akwai aidam madatsar ruwa misali eh. in an yi ruwa kamar kasashen da suka ci gaban an yi ruwa zaka ga cewa akwai wasu halayya da ake yi na tare ruwan ma'aikatu irin naku suna mm. tara ruwan misali sai kaga an dan a alkinta shi mm. cewa in rani ya zo sai kaga ya amfani sai ga ba dan bane amma kamar wani reservoirs ne da eh. an tara ruwan sama ne an yi amfani da shi eh. kuna dan irin wannan abubuwan ko ana tunanin irin haka kukan yi a kasar a sosai mm. ai harkar da ake ba wa mutane ruwa hanyoyi ne daban-daban ban da butsatsen ai ta butsatsen bangare ne guda daya na rijiya ta water ta kasa akwai kuma ruwa da take gudana shi ne ake cewa surface water mm. akwai ruwa da ke gungurowa daga cikin dutse mm. spring eh. sannan akwai kuma koguna mm. to duk wannan hanyoyi ne da ake bi kala daban-daban da ake ake ba mutane ruwa saboda haka wannan da ka faɗa surface water ɗin nan ruwa da ke gudana aka iya datse shi a tara shi a sa shi a tsara shi a yi ɗan ƙaramin treatment Ah, me ake ce mishi da Hausa dan sa masa magunguna saboda kada ya cutar da mutane hmm. saboda ruwa ne da yake a fili hmm. kaga komai zai shiga cikin shi saboda kan ka tare shi dole ka tsaftace shi kai hmm. tweetin din shi kafin ka ba mutane ba kamar na rija ba wanda dai shi yawanci tunda kasa yake dan sauki kuma zaka mishi dan wani abu kadan zaka yi dan kwaskwari ma ne shi haka eh. to to bari in koma wurin ka wannan maganan rijiyar burtsatsai za ka iya bambance mana rijiya da a turanci ake magana open world da kuma bohol kamar rijiyoyi haka na sarari da kuma irin wannan na can ƙasa? kwarai da gaske wato bambancin rijiyar gargajiya ita ce mm. open well mm. da hausa mm-hmm. da ita rijiyar gargajiya tana ɗauke da gurɓataccen ruwa mm-hmm. gurɓataccen ruwa ta ina za ka iya samun gurɓataccen ruwa daga gwata drainage kenan mm-hmm. za ka iya sabon gurɓataccen ruwa daga sokaway mm. toilet na gidanka ko na makwabcinka ramin masai yawa salga mm. za ka iya sabon gurɓataccen ruwa daga dagwalan masana'antu mm. za ka iya sabon gurɓataccen ruwa daga makabartu za ka iya sabon gurɓataccen ruwa daga mayanka mm, kwata-kwata. Mm, so duk waɗannan ruwaye suna da alaƙa da surface water. Ruwan da ke ruwan da ke sama. Sarari sama. Mm. Sararin sama ita ko rijiyar sannan sai mu dawo kan rijiyar burtsatse. Ita rijiyar burtsatse tana da abu biyu. Mm-hmm. Akwai overboarding. Mm-hmm. Akwai bedrock. Mm-hmm. Overboarding shine daga ƙasa sama zuwa bayan dutse. Mm. to duk wanda yake a jikin wannan overboarding din to a cikin shi za ka iya samun contaminated water ruwan da yake gurbatacce ya mm, wanda duk wayannan kila abubuwan da kake kira ya shiga ya ganga ya kwanta shiga mm. to amma ita ko bohol bayan ka samu overboarding level to sannan na wannan matakin mm. wanda shi ne gurbatacce inda za a iya samun gurbatacce aka jawo daga nan to akwai gurbatacce na gode so ita bohol bayan an zo nan <clears throat> sai a yi silin nashi mm. to shine sai a dawo ana magana a shi sai a dawo ana maganan a ground water an ƙara ƙasa kenan an ƙara ƙasa kenan mm. to tsakanin ground water da surface water akwai marfi mm. so idan aka zo bayan an gama drilling an gama gina ta an kai ƙarshen inda ake so har in za a aikin yadda ya kamata mm. daga zero level zuwa 10 meters tun daga matakin babu haƙar har zuwa har zuwa mita goma mm. to akwai abin da muke ce ma grouting mm. idan aka yi grouting din nan shine grouting shine za a samu kankara ne a kwaba shi bayan an sa permanent kesin sai a dinga zuba wannan kankaran shi zai je ya datsa inda duk wani gurɓataccen ruwa zai shigo ya shiga cikin ah, wanda yake fitowa daga can da yawa pure natural water wanda ke karkashin dutse kai zo ya haɗe da shi ba za su shi kenan to shine bambancin rijiyar Hausa da rijiyar Burtsace hmm. domin idan kai rijiyar Hausa ba ka da yadda za ka yi ka raba ta da ruwan da ke on the overboarding da ruwan dutse ba yadda za ka yi kai ba za su rabu ba za su rabu to ne bambancin su a takaice to kafin ma tambayar karshe bari mai tambayar da nake so in mai ta karshe wani sako kake so ka kai gwamnatin tarayya a taron nan da ka zo to alhamdulillah ala hakika taro da yayi taro kuma dukkan eh, waɗanda suke da masaniya harkar ruwa hmm. sun halatta sannan an yi bayanai an yi jawabai kuma alhamdulillah an koyi darussa da yawa hmm. domin kullum ka haɗu da wani dole ka fahimci abin da ya sani kai da baka sani ba to illa abin da zan gaya wa sako da zan isar wa hukuma ta gwamnatin najeriya game da irin wannan shirye-shirye da ake yi hmm. da kuma taruka na ƙara wa juna sani hmm. yana da kyau a dinga tura ma'aikata hmm. saboda su koya kuma su zo su koyar da mutane mu na gida domin wasu abubuwa da yawa kuma akwai kamar wannan taro da aka yi mun ga shuka machines mm. da kuma kayan aiki mm. daban-daban waɗanda wasu ma bamu da irinsu a wajenmu mm. ka gani ka san su kai ma kuma kana tunanin insha Allah irin wannan ilimi da basira ka kai shi gida saboda amfani jama'a saboda ka abu ne wanda yake da kyau gwamnati ta dinga turo ma'aikata saboda zo su koya su sanar da mutane haka to Allah ya sa in ka je ka kai saƙon sai ce to je ka kwaso mana wannan na'urori <laughs> eh, shi ne to bari ma tambaya ta karshe ah, menene babban saƙonka game da wannan ƙungiyar taku musamman ga 'yan ƙasa babban saƙona hmm. shi ne ah, wannan taro wanda wannan ƙungiya ta amerika ta shirya hmm. to ba wai yana amfanar amerika ba ne kadai hmm. a'a taro ne wanda yake amfanar duniya baki ɗaya. misali nan amerika suna da national ground water association hmm. nigeria muna da odrop hmm. kamar yadda na ce association of uh, water well drilling rigs owners and practitioners to yadda kaga amerika suna da nasu nigeria muna da wannan to duk ƙasashen duniya haka suke da irin waɗannan association to shi da fa muka zo muka haɗu gaba ɗaya aka zauna mm. ana ganin menene yake damun ƙasarka menene mm. ke damun mu. Mm. menene ke damun waccan ƙasar menene ke damun waccan ƙasar to idan aka zauna aka taru sai a haɗa kai sai a gano ga abin da zai taimaki wannan ga abin da zai taimaki wannan ga matsalar da ke damun wancan bangare ga matsalar da ke damun wannan bangare to saboda haka sai a taru a haɗa kai a gano tunda kuna da matsala kaza ga yadda za a yi maganinta mu muna da matsala kaza a baka shawara ga yadda za ka yi maganinta misali yanzu mun samu wata matsala wadda ta hito mana sabuwa mhm. za a gina rijiya a basement complex a mhm. gama shi a komi ga ruwa na goshin rijiya ta yi ana ta murna bayan sati ɗaya sati biyu in ka dawo sai ka ci ba ruwa ko tarfi ɗaya. To me faru? Shi ne magana. To wannan da ya faru sai a zauna da masana na duniya a ce to mu misali a Najeriya mun so mu samu wannan matsalar menene za a yi? Hmm. To ga masana nan za su gaya maka a ai mai yiwa an samu crack ne. Domin hmm. shi dutse idan ka samu ruwa a dutse misali kamar ka same shi ne a cikin tambulan. Hmm. To idan gindin tambulan ɗin nan ya tsage sai ruwan ya tafi. to mm, shine kawai to kaga ashe mm. mu muna mun so mu samu wannan da ba mu da mm. wannan amma ya dan so mu hitowa muna jin cases here and there to an ba mu shawarori sannan misali yanzu idan ka tafi su kuma amerika suna da matsalar da ke damun su wadda ta sha bamban da tamu idan ka koma wajen kasashen saudiya za ka yi suna da tasu to haka za a haɗu a taimaki juna so yanzu wannan ba wai maganan ground water kaɗai aka yi magana a kansa za a yi magana a kan yaya za ka yi ka bunƙasa kamfaninka yaya za ka yi in ka samu aiki ya kake yi da banki yaya za ka yi yanzu ma shekara kanawa a duniya kila hamsin ko mm. sittin to me kake shirya na retirement dinka mm. idan ka tafi wa zai rike kamfaninka mm. idan ba ka nan ya za a yi in kai tafiya wa ya ka bari to idan yadda ka baro kamfaninka bai daidai ba sai a baka shawara in za ka tafiya ga yadda za ka yi kana shekara sittin saba'in ya za ka yi yaranka ne ko wani ne ya shigo to ire-iren waɗannan abubuwa duka shi ake haɗuwa a duniya a tauna a taimaki wannan a taimaki wannan wannan shi to alhamdulillah sai in ce ina muku fatan dukkan ku Allah kai ku gida lafiya kuma ya sa a dace to Yanzu kan duka duka a nan zamu tattara ina mu ina mu yau Juma'a sai kuma Allah ya kai mu ranar Litinin zamu sake juya a madadin dukkan kowa da kowa da suka taimaka shirin ya kammala Usman Ahmad Kabar ne a Washington DC. Masu